بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na goma sha tara ga watan rabi'u awwal a wannan shekara ta dubu dubu da da da talatin tara kuma daidai da takwas ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha mai miladi alhamdulillah eh, daman a kowace rana ta juma'a irin wannan muna gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwungo cikin garin mina kuma a darasin da ya wuce na tafsiri mun tsaya ne ƙarshen suratu al-imran muka ce za mu bar darasin yau ya zama tambayoyi akan abin da ya shafi tafsiri na surori da suka gabata mana fata an yi muraja'a an yi nazari an duba an ga ina mutum yake da tambaya kafin mu dora zuwa ga sura ta gaba suratu an-nisa da muke fata idan Allah ta'ala ya kai mu rana a ce yau za mu shiga amma dai darasin yau za mu bar shi ne akan tambayoyi na zai shafi tafsiri insha Allah daga ina za mu fara an kuma babu tambayoyin ni sai in yi to ai ba yanzu za a duba tambayoyin ba dama rana ito maka ce za a yi nazari a duba zuwa yau daman kana da tambayoyin ka yanzu zaruwa ko za ka ce tambaye ka ta ɗaya kana da tambayoyi kaza ta ɗaya ga ta ta biyu ga ta ta uku ta har zuwa na ƙarshe insha Allah mantawa kuma to can wuraren da yake cewa ma unzila al-malakai ne babil babu wa marut a wajen wannan maɗin shi ne ke tambaya wace irin mace sannan wace sako take badawa shi aran maɗin gurin kuma yake cewa yana tambaya tambayar shi kuma tana can cikin tsoratu bakara ni fada Allah ta'ala wa tabi'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatina wa ma kafara Sulaiman walakin shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila al-malakaini bi babila harut wa marut wa ma unzila ala al-malakaini tambayar ita ce me matsayin wannan ma din wa ma wana ji da kyau ko sannan wannan sako take isarwa ku lura da kyau ubangiji subhanahu wata'ala yake yace ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلي الشياطين على ملك سليمان ولما جاءهم كما ألوغة يزو مسلم رسول منزو ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم yana gasgata abin da yake tare da su ba wai manzon yana warware abin da yake tare da su bane ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله sai aka samu waɗansu jama'a tawaga daga cikin waɗanda aka ba su littafi wani littafi kenan a taura ko injila sai su waɗannan jama'ar suka yi watsi da littafin allah da aka zo musu shi na ba ta fari kuma na lajiyar utul kitaba kitaballahi suke watsi da littafin Allah wa ra'a zuhurin can bayansu wahum la ya'lam kwata kwata ba san da me ba ka annahu la ya'lamu kamar ka ce ba san komai ne yake ciki ba da suke yi wannan sai Allah ta'ala ce wa taba'u sai suka bi ma tatlu shayatin abinda shaydanu suke karanta musu abinda shaydanu suke karanta musu hako duk abinda aka ce shaydan ne yake karantawa mutum ai kaga wannan abin kai tsaye babu gaskiya a cikinsa taba'u ma tatlu shayatinu suka bi abin da shaydanu suke karanta musu tala bi ma'ana qara'a Rajo suke karanta musu ala mulki suleiman akan abin da ya shafi mulkin annabi suleiman cewar wai ai mulkin annabi suleiman ya mallaki duniya ne ya mallaki aljanu da tsuntsaye da iska da sihiri wa hushara da sulaimana junuduhu min al-insi wal jinni wa tsairi fahim yuz'un wa aidu wani ya mallake su ne da sihiri haka shaidanun suke karanta musu shi yasa suke ba da fahami na sihiri hatimin sihiri hatimin mulki a ce hatimin annabi sulaiman Kuna ji da ke ko wata ba mata ta a shayatun ala mulki sulaiman sai Allah ya ce wa ma kafara suleiman annabi sulaiman bai kafirci ba walakin na na kafaru sai dai shaidanu su suka kafirci saboda mai su suke sihiri nan nasa sihira suna koyawa mutane yadda ake sihiri Wana ji da kyau ko sai Allah ta'ala ya ce wa ma unzila alal malakaini kun ga an zo tambayar ne wa ma unzila alal ne? kuma suka dinga bin abinda aka sauka ga mala'iku to kaga anan ma ta zama al kenan ko ta zama al kenan ai wattaba'u ma ta tuli تتلو الشياطين على suleiman سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر wannan maganar sai aka sakin atafi ai wattaba'u ma ta tatlu shayatin ala al malakaini suka bi abin da shaytanu suke karanta musu akan mala'iku anan sai ya zamana ma al ce da ma da allazi shine ai wallazi unsila alal malakaini da kuma abin da aka saukowa da mala'iku guda biyu kenan su suna bin abin da shaidanu suke karanta musu a mulkin annabi suleiman ɗaya kuma suna bin abin da shaidanu suke karanta musu a kan abin da aka saukowa da mala'iku guda biyu mun ji wannan fasarar a nan ma ta zama almusuliya kenan ta ismu ne mai asma almusul ɗaya kenan sai magana ta biyu cewar maɗin ɗin nafiya ce korewa take ai wa ma unzila alal malikai ne ba abin da aka saukarwa da mala'iku guda biyu bi babila a babil waɗanda mala'iku haruta maru da ake kiransu haruta da maru to kunga yanzu a saƙo na fassara farko cewar ma mausuliya ce na fata kuna jina da ke ko ya nuna kamar yadda shaidanu suke bin kamar yadda waɗannan na utul kitaba din suka ajiye littafin Allah wa ra'a zuhuri ka annu la yalamun suka bi abin da shaidanu suke karanta musu akan mulkin annabi Sulaiman to haka suka bi abin da shaidanu suke karanta musu akan cewar an sakawa da mala'iku guda biyu a Babila masu sunan Haruta da Marut kamar da suke bin abin da shaidanu suke karanta musu akan mulki annabi suleiman hakan nan suke bin abin da shaidanu suke karanta musu akan cewar an saukowa da mala'iku guda biyu wani abu mun ci wannan sai kuma fassara ta biyu sakon take isarwa shine wa ma unzila al ba abin da aka saukowa da mala'iku guda biyu ba a sauka musu da wannan ba sai dai al-imam al-qurtubi ya da'ifantar da wannan fassara ta biyu bai hikaito cewar tana da ƙarfi ba sosai da sosai cewar mace an nafiya ya hikaito maganar amma cewar nafiya ce ba ta da ƙarfi sosai kaga yanzu wanne ne yake a cikin bin kaga mausuliya ce take da ƙarfi kenan wa ma unzila alal ne kuma suka bi abin da shaidanu suke karanta musu akan abin da aka saukarwa mala'iku wai an saukarwa da mala'iku guda biyu mala'iku guda biyun suna babil babil kuma ƙasar iraki ce sunan mala'ikun guda biyu haruta wa marut wani ita ce ƙara'a ta jimhur ita ce ƙara'a ta jimhur amma mun ce ƙara'a jimhur ƙara'a mutawatira ba ƙara'a shazza ba ba ƙara'a ta shazza mana ba o ma'un zila alal malikai ne ba wannan ƙara'a ba ta kai labari ba za ka iya samun su a littafin tafsiri kaga kenan wa ma suka dinga ban abin da shaidanu suke karanta musu akan abin da aka saukowa mala'iku guda biyu yanzu a nan mun ɗan yi tsokaci kaɗan akan abin da ya sa suka dinga bin abin da shaɗanu suke karanta musu na mulki annabi annabi suleiman ya mallaki mutane da aljanu ne da waye da waye da me da sihiri ina fatan kun kano wannan nake to nan kuma ma unsila al malakaini bi babil harut wa marut suka dinga bin abin da shaidanu suke karanta musu akan abin da aka saka wa mala'iku guda biyu a babil haruta da marut yanzu wannan maganar akwai ta ko babu da an ce shaidanu suke karanta ga babu ita kaga in ka lura da kyau qur'ani yana kore maganar yadda suka bi abin da shaidanu suke karanta musu a mulkin annabi suleiman haka ne ba haka bane dan shi yasa ma aka ce tatul shayatin shaidanu suke karantawa wa tab'u ma tatul shayatin ala mulki suleiman suka bi abin da shaidanu suke karanta musu akan cewar annabi suleiman ya mallaki duniya ne da sihiri haka ne ba haka bane saboda me saboda an ce shaidanu ne suke karantawa ka kai tsaye ma ba sai ka nemi wani dalili khariji ba a'a ayan ma ta tabbatar da maganar ba haka take ba dan karatun na shaidanu ne biyu ka alaman tanazzalu alai shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim wa sama kufurhum kadhibun wa shu'ara'u yatbahum al alam tara annahum fi kulli wadin kaga wannan kenan sai ya nuna mana kenan wa ma unzila al malakaini hakan nan abin suke bin abin da aka saukarwa mala'iku kenan shedanu suna karanta musu cewar akwai mala'iku guda biyu da an saukar da wani abu a gare su su kuma waɗannan mala'iku guda biyun sunansu haruta da marut mala'ika ɗaya sunan shi harut mala'ika na biyu sunan shi marut a ina suke wai ababi wadih ya fito fili ko to shine kuma ake ta malaman tafsiri suke ta kawo labarurruka labarurruka labarurruka labarurruka labarurruka wanda yake ba su da ƙanshin gaskiya ce ina fata mun fahimci wannan to Allah ta'ala ya fara da arma na'am mhm. eh, amma tambaya ta a babil din akwai mala'iku masu da babu suke kawai eh a faɗa suke yi faɗa suke kamar yadda ka ga suna faɗa akan cewar shaidanu annabi suleiman ya yi mallaki da sihiri to haka suke karanta wa mutanen su wannan don ƙur'ani babu wata dalili a qur'ani gaba ɗaya babu a dukkanin hadisai babu wani hadisi da ya yi magana a kan cewar akwai waɗansu mala'iku a babila masu suna haruta da maruta an roito labarurka iri daban-daban iri daban-daban akan coro ko waɗansu mala'iku suna ganin ayyuka na bil'adama suna ta shiga suna laifuffuka na bil'adama suna ta shiga suna ta hawa sama ana ta dawo da suna ta ganin munanan ayyukansu Shi ne suke ganin ya aka haka haka da ake ta da labari Shi ne Allah ta'ala ya ce da mala'ikun ai dan ba irin halittarsu ba irin halitta da iwa bil'adama ba irin halitta wa? mala'iku so suna ganin inda su ne da ba su yi haka ba shi ne suka ɗauki alkawarin su ba za su saba ma Allah ba shi ne aka tuka ga labarin za ka ta samu su a littafin tafsiri abin mamaki ma imam bulbagawi ya ɗan hikaito labarin duk da yana cikin masu takatsantsan a kan ruwaito irin labaran nan masu nisan gaske masu nisan gaske da inganci za ka dinga samun malaman Ah, malamai suna ruwaito maganganu za ka dinga samun su a kutubu sunna littafai na sunna sosai tafsirin tabari za ka dinga samu to amma bambancin shi ne idan an kawo idan ka same su a littafan sunna sai al-imam tabari abu ja'far muhammad ibn jarir tabari sun kawo labarin sai ibn kasir su bagawi duk in ka samu me yake nunawa in ka sami ire-iren waɗannan labarurka na isra'iliyat a littattafan sunna me yake nuna baya nuna ya inganta yana da kyau ka yi san wannan a tafsiri baya nuna ya inganta na farko yana nuna maka akwai labarin shi labarin akwai shi ba wai ya inganta ba kun lura da ke ko abinda zai nuna maka ya inganta ko bai inganta ba labarin ku lura da na ce akwai shi ma'ana ana faɗarsa ana fadarsa ya inganta ko bai inganta ba mai zai nuna maka shine ka koro isnadin da su suka kawo domin abu ja'far muhammad ibn jarir tabari yana kawo isnadi gaba daya fassara in a aya daya akwai fassara goma in ya dauki fassara guda sai ya kawo isnadin ta zuwa ga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i sai ya je fassara ta biyu sai ya je fassara ta uku kowace sai ya kawo mata isnadi in ya kammala sai ya ce wa aulal aqwalu bis sawabi indana shine abu kaza to kaga yanzu da tunda ya ka'ida ta ilimi ita ce in dai mutum ya kawo maka isnadi ya fita yanzu yana nufin kai ai malami ne ba dalibi ba ne ko kai ɗalibin ilimi ne da ya shiga ilimi ta ƙofa ba ta taga ba so sai ka bi isnadin ka yi hukunci akan rijalul isnadin shi zai baka labarin hadisin ya inganta ƙauyen babban magana ko eh to amma wannan sai ga waɗansu suna cewa ai tsabar ma ya kawo labarin ya kawo labarin daban kuma labarin ya inganta daban sannan shi ibnu tsabar eh, ya kawo labarin kuma ya rinjaye da labarin daban ko ya kawo fassara sai a ce ai imamu tsabar ya kawo fassara a cikin tafsirin tabari daban yarin jihar da wannan fassara kuma daban saboda waɗannan littattafai shakun dum wannan littattafan shakun dumne akwai bugu da aka mishi shine bugu mafi kyau a duniya shine tabaka shine tahqiq na Abdul Musin a Turki juz'i 30 ne na tafsirin tabari da Turki da Shu'aib Arnaud suka mai aiki sun mai aiki sosai juz'i 30 ne tafsirar tabari bai shigo ƙasar nan ba to ina son ka gane ka gane akwai littafin tafsiri da kiran su alkutubu almusnada alkutubu almusnada mana almusnadatu alkutubu almusnadatu ma'ana kutubu tafsiri almusnada mana littattafan tafsiri da suke kawo isnadi a kowace fassara za su kawo isnadi to yanzu suna ganin tun da sun kawo isnadi sun sauke wajibin da yake a kansu yanzu kai kuma sai ka bi ka'ida ta isnadi ka yi hukunci a kan wannan labari saboda dan kaga an kawo littafai na isra'iliya maganganu na isra'iliya a littafan tafsiri na sunna ba za ka hau abin da caccaka ba lokaci guda kun da ke ko saboda me saboda akwai anan sallallahu ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj ku yi hadisi daga bani isra'ila ba tare da wani laifi ba Amma abin nan duk wanda da imin ƙarya falata bawa maqadahu min ma. sai malamai suka ce hadisi na ruwayar bani isra'ila ta kasu kashi uku ko dai wacce qur'ani ya tabbatar sun faɗi labarin kuma qur'ani ya tabbatar da labarin ɗaya kenan ko kuma wata suka bayar ƙur'ani ya ƙaryata labarin nau kenan biyu ko ta uku isra'iliyat sun ba da ita amma ƙur'ani da hadisi ba su ƙaryata ba kuma ba su gasgata ba zai maimaita isra'iliyat idan ka ji an ce isra'iliyat su ne labarurka da aka jingina zuwa ga isra'ila 'ya'yan isra'il isra'il kuma shi ne annabi yaqub annabi yaƙo shi ne isra'il kuna jina da ke ko to labarai da mutanen suka jingina ma'ana da da ake ruwaituwa daga taurar da injila bayan kuma Allah ta'ala ya tabbata mana da sun canza sun canza a taurar sun canza injila to hadisansu maganganun da suka ruwaito ko dai zama da sun kawo labarin kuma ƙur'ani ya kawo labarin kaga wannan zaka gaskata labarin ne akan qur'ani ya kawo shi ɗaya kenan sai na biyu shine wanne sai mun ce qur'ani muna nufin qur'ani da hadisi ko sun kawo labari qur'ani ko hadisi sun karyata labarin kaga wannan sun tabbatar da labarin ko a qur'ani ko a hadisi ko qur'ani ko hadisi ko dukansu sun tabbatar da labarin wannan zaka tabbatar da shi ɗaya kenan ko kuma a kawo labari ya zama na ƙorani da hadisi sun ƙaryata labarin wannan za a ƙaryata shi nawa kenan biyu sai kuma a kawo wani ƙorani da hadisi ba su ƙaryata ba kuma ba su gasgata ba to kai ma ba za a ƙaryata ba ba za ka gasgata ba ba za ka ƙaryata ba ba za ka gasgata ba don kada ƙaryata ya zama yana cikin abin da ba su canza ba kada ka gasgata kuma yana cikin waɗanda suka canza shi kenan ina fatan kun fahimci yadda ake ta'amuli da littafan bani isra'ila da abin darasi ne zaka samu wannan bayani a cikin muqaddimar tafsir ta ibnu kasir No. No. la fadin Allah subhanahu wata'ala ne ce la ikraha fi din babu wani tilas a addini qad tabayyana rushdu min al-ghayy man yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wa la babu wani tilas a addini ba a tilasta wani dole sai yayi musulunci kaga kai mai da'awa kenan ba ka tilasta wani ka ce dole sai yayi ka lura da ke ko dole naka shine ka isar naka ka isar kuma ya gane amma ka tilasta shi dole sai ya bi ba hannunka yake ba kuma bai ci magana ta? akwai me waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan za akwai akwai kwakyara a ciki abubuwa ne ba su da alkibila wallahi abubuwan kana jin waɗansu bayanan wallahi sai abun yana gigita mutane duk yana cikin abin da ahkamu ahli zimma da nake ta magana na lokacin da muke jizya a muwatta ba na ce mana ibn qayyim rahimahullah yana littafi na ahkamu ahli zimma ba dan an kawo su batun auren da sauransu tambayar ita ce mutum ne suke tare da wacce ba musulma ba wai sai kuma so ya shiga tsakaninsu wai sai ta ce za ta musulunta domin ya aure ta to tambayar ana shine ta allaka sababin musulunta ta ta ne da da son da take mushi in ta musulunta musuluncin yayi yayi in ta musulunta musuluncin yayi kuna jina da ke ko amma ire-iren waɗannan auren so kai so nawa za ka ga yara da aka haifa ko iyaye ka ga an zo ana ta batu kai 'ya'ya kan waye abubuwa da za ka ga musamman mu a wadda imanin najeriya musamman a in Najeriya kun lura da kyau ko amma asali na shari'a za ka ce ya halatta ma musulmi ya auri kirista Shi ne asali ya halatta musulmi ya auri kirista to amma ta tafiƙin abin shi ne ya sha bamban eh wurin yin abin practical ne abin ya sha bamban ka lura da kyau ko kana Najeriya akwai musulma da za ka aura amma aiki ya kai ka ko karatu ya kai ka rasha an ka tafi ba za ka dawo ba sai bayan shekara hudu ko bayan shekara takwas ko wasu lokuta ya eh, kuma misali na kefi misali domin bukatar aure ta kama ka ka aure kirista ba shikenan ba daman kana inda ba musulman ne su misali eh duk yana cikin lawazin ba za ta bari a dawo da yara ba ba kitabun ne ka ke yi وعليكم السلام ورحمة الله وش آية؟ أي سنة ديو؟ بإذن الله ما يجي تنبأ به ƙarin bayani kan kan fassarar aya din me ya ce ayar wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum wala tu'minu haka suka dinga faɗa wa mutanensu tsoro wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda eh وقال طائفة من أهل الكتاب yawa ka ɗauko aya ne daga tsakiya ne wa qala ta'ifatun min ahalil kitab wasu tawaga daga cikin ahlul kitab yahudu ko nasara kenan yahudu da nasara su ne ahalil kitab suka ce aminu billadhi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abin da aka saukarwa waɗanda suka yi imani in kun tashi yin imanin wajen nahar za ku shi ne a farkon yini wakfuru akhirahu a ƙarshen yini sai ku ce kun kafarta wai hikimar su shine ai su jahilai sun ɗauki yahudu da nasara malamai to sai yahudu ko nasara ya ce ya musulunta ba a jima ba kwana biyu kwana uku sai ya ce ya bar musuluncin to a nan jahilai da ba karatu ba sai su ce ai tun da waɗannan su ne malamai kuma har ya zo ya shiga ya fita ya nuna ya gano abin ba daidai ba ne eh kullum da ke ko haka suka laƙana wa mutanen suka dinga faɗa ma juna su cewar su shiga musuluncin amma hikima su an jima ce sun fusa dan jahilai su ce wanda ba su da rauni imani su ce kaza kaza su ma su bi wai an jefa koma din nan ka gani la'allahum yarji'un domin wannan zai sa su ma mutanen su dawo su bi su wala tu'minu su da za su shiga musuluncin yanzu kuma su fita anjima shine ake musu tokaciya ake gargadin su wala tu'minu kar ku imani da kowa illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya bi addinin kar ku yadda a ja ku sai dai ku janyo kenan ul ka ce innal huda lalle abin da yake zuntsa shari'a hudallah shine shari'ar Allah an yi ta ahadun mithla ma utitum kawai dan Allah ya ma wani irin abin da ya baku shine kuke musu hasada aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su jayayya da ku a gaban ubangiji ma'ana wannan ana magana kenan da waɗanda suka yi imani din su waɗanda aka tura su je su yi barna abin da aka bayanansu shine yana tsayawa ne akan wala tu'minu ila liman tabi adinakum iya nan bayanan yake tsayawa za ga wasu qur'ana an sa waqafi a wurin eh akwai waqafi ko nan da akwai waqafi za ga wasu qur'ana akwai waqafi wal innal huda dallahi an yuta ahadun mithla ma utitum aw yahajukum inda rabbikum a waɗancan su ahalin kitabin ne sashen su yake faɗa masashi waɗanda za su kafarta yanzu su ce sun dawo imani an jima su ne ake ma jawabi a cewa ake cewa da su wala tu'minu illa liman tabi'a ku sai magana su ta ƙare sai Allah ta'ala ya ce ƙul ya kai wannan annabi mai dare daga ce innal huda lalle abin da yake tsantsan shari'a hudallah ita ce shari'a Allah ita ce shari'a amma duk wannan bayanai da suka yi dubba daidai an yi uta ahadun misal ma utitu kawai yanzu ana magana da su ka ahlul kenan kenan ake gaya musu an yi uta ahadun dan an ba wani ko a an yi uta ahadun ko an yi uta ahadun ko dan an ba wani misal ma utitu irin abin da aka ba ku shi ne kuke jayayya kuke bakin ciki au yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su jayayya da ku a gaban ubangijinku ma'ana ku tsaya ku musulmai ku tabbata akan daidai in ma magana ne a je gaban ubangiji su su maimaita ko ku maimaita amin wasu fi

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك shin wannan magana da mala'iku suka faɗa qalu ataj'alu fiha sai mala'iku suka ce yanzu zaka sa a doran ƙasa man yi fusudu fiha wanda zai barna a doran ƙasa wa yasfiku dima ya dinga zubar da jini wa nahnu nusabbihu kuma ga muna tasbihi haɗi da gode to tambayar sa anan ita ce shin Allah ya taɓa yin wata halitta ce kafin su kafin mutane ko kuwa ko malaman tafsiri suna da maganganu akan haka waɗansu suka ce an taɓa yin waɗansu halittu kafin wannan aljanu ne aka halitta kuma suka yi faɗa ba zai su ne shi sa ake kiran waɗannan halittar banul jan ake kiransu banu aljan kuna ji da kyau ko kaga yanzu akwai buƙatar dalili da zai tabbatar da wannan fasaha cewar an taɓa yin wata halitta kama haka kama kullum da kyau ko amma dai a halitta gaba ɗaya halitta aljan da halittar mutum wace ta riga halitta aljan ta riga domin Allah ta'ala ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu min qablu ay min qabli khalqil bashar تندى وإذ قال ربك ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين من صلصال من حمائي مصنع فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقول له ساجدي هذا هلتر الجنو تارجع هلتر متاني بما الله تعالى تقول خلقناه من قبل كاف هلتر متاني وما هلتهن من نار السموم نفاتهم كم بهن ما كانت تريد kaga yanzu na farko dai halittar aljanu ta riga halittar mutane wannan da dalili na aya to amma shin aljanin sun yi fadace fadacen har sun kashe juna har sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza an share su shine mala'iku suke magana akan wannan malaman tafsiri sun kawo wannan magana kullum da ke ko wasu kuma suka ce a'a malaman tafsiri sun eh, aljanin sun gai an rubuta ne ayyukan da waɗannan halitta da za a yi a bayan ƙasa sai suka ga rubutun ga abin da za su yi ga abin da za su yi ga abin da za su yi kuna ji da kyau ku yi sa suka yi faɗa a akan rubutun da suka gani kaga duk ire-iren waɗannan abubuwa suna dai buƙatar dalili ne da zai tabbatar da su kai kuma in ka ji wani yayin ba za ka yi mai nuzuli ba ba za ka dira a kai ka ce ka za ka ce ka ba ya ce da ayat da aka karanta da zula ikira fi din hatta bayyana rushudu min al-ghayy da kuma hadisin da yace umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala muslim rawahu karatun ya fara yin sani hadisi ya ce umirtu an qatilan nasa an umarce ni dinga yakar mutane hatta ya shahadu Allah ila illallah har sai sun shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah mun sun shaida cewa lalle annabi muhammad manzo Allah ne wa yuqimu sala su tsaye da sallah ita zakka su ba da zakka fa idza fa'alu dhalik in suka aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwaluhum to kaga ga abin da aya a hadisi ya kawo kenan ya hakin ba zai ta an uqatila in dinga yaka wannan ji da ke ku kaga ba za a saurara ba har sai sun yi ɗayan waɗannan abubuwa sai ta yi shahadu Allah ila illa kun lura da kyau sai malamai suka ce wannan hadisi am amma aya ta yi takhsisinsa shine qatilul ladzina la na billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطي الجزيه yadin wa وهم صاغرون حتى يعطي الجزيه har sai sun bada jizya a hadisi kuma bai faɗi jizya ba a hadisi bai faɗi jizya ba kun gane ko kenan in ba su yi waɗancan ba suka yadda za su yi jizya shi kenan za su ba da jizya shi kenan to tunda sun yi ba da jizya kaga shi ne la'ikira a fiti kenan yan sai su zaɓi tsayuwa a addinin su su ba da jizya ina fatan kun bayanci sai su zaɓi tsayuwa a addinin su su ba da jizya kamar yadda yi magana a kitabul jizya ko babul ahkamul jizya haka da doguwar wasiƙa na ta abdurrahman ghana ina fatan mun fahimci wannan ma'ana la ikra din shine sai su tsaya karkashin kulawar musulunci amma za su bada jizya na'am rinin Allah domin eh? rini rini ka san eh eh ka san ciri idan ba ana siyan farar shadda ba sai a canza mata kala eh shi ne rini ko tiri eh dayi na ka kenan dayi na kai kenan in an cewa wane ya yi dayi ya rina kansa eh eh a'a ina faɗa muku da hausa ne ba turancin ba ba ingilishin din ba idan ba haushe ya ce maka wane ya yi dayi mana yana canza kalar jikinsa ko kansa ba yana italakin zuwa ga canza shi ko ina haka ne ba yawa da kyau yanzu ba kallon turancin na ke ingilishi din ba a yadda hausa suke ta'amuli da kalmar yanzu ka gane ko rini shi shi musulunci rinin Allah ne wa man ahsanu min Allah shibgha ba wanda ya kai Allah iya rini babu shi shine al-imam al-baghawi a cikin littafinsa ma'alim tanzil ya kawo maganar aya shine kiristoci idan an haifi mutum akwai ruwa da suke tsoma shi a ciki eh ban ji ba eh baptizing kenan suke suke tsoma shi a ciki idan sun tsoma shi a ciki to shi kenan yanzu an rina shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai Allah ya ce shi musulunci rini ne na Allah ba rini ne na wani ba so ku za a ga eh <laughs> ai ba ba za a hada ba an ka ce akwai bambanci ma ka hada An ka ce akwai bambanci ma ka hada no shi musulunci rinin Allah ne so idan Allah ta'ala ya yi mutum musulmi shikenan shikenan ina fatan mun fahimci wannan Allah ta'ala ya tabbatar da mu a musulunci Allah ta'ala ya tabbatar da mu a musulunci tambaya ta wa haithu ma kuntu kuma duk inda kuka kasance duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum shatara ku fuskantar da fuskokinku daidai inda yake daidai inda yake kun kasance ta kudi ne ko ta arewa ko ta gabas ko ta yamma to masjidil haram shi ake kallo a gane ko da muke tafsiri a bakara mun yi magana kan wanda yake cikin masallacin harami din ma'ana wanda yake gashi ga ka'aba da kuma wanda yake wajen harami ma'ana mun ce wajen harami wajen masallacin harami yana daga waje ma'ana yana cikin garin makka da kuma wanda yake wajen makka lura ke daga cikin waɗanda ke wajen maka akwai wa akwai mu da muke nan mina ko nigeria a kaga mana wajen maka ne na ya kamata ne man yi tambaya ko eh salam isbiru ya ce yana son ƙari akan ya da zina amanu biru wa sabiru isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku jajirce mai bambanci eh, mai bambancin haƙuri da jajircewa kaga jajircewa haƙuri ne da ƙari daurewa cijewa ba ja da baya kisa aka biyo ta da warabitu ku yi arriba a gane ko ya ayyuhal ladina amanu subiru ku yi hakuri akan bin Allah ku yi hakuri akan saba ma Allah kar mutum ya saba ma Allah subhanahu wataala da sauransa ya da maka bayani a darasin da ya kamata wasabihu ku jajirci mana ku ƙara hakuri bisa hakuri shi barakallahu na'am wace fuska zuyina linnas maza kake cewa ko mutane gaba ɗaya ban gane ba me bambanci to o oh, da mata da maza ga zuyina lin nasi hubbu shahawat min nisa wal za zaka duk annas ne amni duk mutum zaka yana son waɗannan da aka lissafa duk mutum yana son wannan da aka lissafa kenan yanzu an ce hubbu shahawat min nisa'i to kenan mata su kuma suna son maza kullu rake ko su kuma maza suna son mata shine za ga ai baya cikin bajinta ko tsoron Allah mutum ya ce shi baya sha'awar mace wannan alama ce ta ta ba shi da lafiya alama ce ta ba shi da lafiya so baya cikin karama ko tsoron Allah ko zuhudu duk baya cikin wannan eh, idan ya ce shi ba zai aure ba tabattul kenan lura ke ku kaga baya cikin wannan tsara salama yake cewa abin nan an kawata min an nisa da kaza da kaza da kaza ina kawai zamantakiya ba wai karama ba ce eh na a to yanzu tun da kalmomi ne sai mu goma kutubu gharibul qur'an ai arama ai za mu ihalaka zuwa ga littattafai ne da suke fassara ɗaiɗaikun kalmomi na alƙur'ani da girma eh shi ne za ka je ka duba a can eh? fama wahanu ba su sanyin jiki ba wa ma da'ufu ba su samu rauni ba to ai shi sai ce maka sanyin jiki da rauni shi ne saboda sun haɗu dole a ƙoƙarin samo kalmomi da za su canza su wa mastakanu ba su sallama ba yan saurani ko dai malam ya fara yin nashi ya ja aya ya ce kowa ya maimaita mana eh shi ya fara yi ko kuwa ya ja aya sai ya ce a maimaita kwana da kyau insha Allah ta'ala za mu dasa aya a nan sai darasi na gaba rana to insha Allah ta'ala za mu shiga suratul nisa'i kai tsaye za mu shiga suratul nisa'i kai tsaye insha Allah ta'ala kuma gobe in Allah ta'ala ya yarda za mu ci gaba da daura ta kitabu tauhid Allah ta'ala ya kai mu tsakanin magariba da isha karatun kitabu tauhid na saki guda da muke a jere in Allah ta'ala ya kai mu gobe ta ba ga darussan yamma da za su koma daura kenan amma darussan safe nan muwatta da muke نامت شكبا إن شاء الله تعالى سبحانك الله وبحمدك أشار الله إليك أنت أستغفرك وأتوب إليك